prochaine. Of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanku da safiyar yau Litinin 29 ga watan Afrilu na shekara ta 2024. Aisha Mu'azu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safe a daidai wannan lokaci. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su da farko ga Ibrahim da kanin labaran. To Aisha, sojojin Ukraine na dada janyewa daga wasu fagagen daga yayin da sojojin Rasha mafiya yawa ke dada dannawa gaba. Kasar Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama waɗanda ke zargin sojojin kasar da tauye haƙƙin dan adam. Sannan shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin Gaza. To labaran kenan. A cikin shirin kuma za a ji yadda wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane don neman kuɗi. fansa sani suka haɗu da ajalin su a jihar Taraba. Da eh, aka kama su aka kaci ofis din Hunta da dare sosai sai kidnappers ɗin sai suka haɗa kunce suka zo za su kwace wa'annan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan. Eh. Sai ya gudu sai aka a kashi ɗaya. sannan za a ji makasudin dakatar da shugaban kungiyar askarawan zamfara da gwamnatin jihar ta yi. Mun samu matsala da shi kan shi shugaban wannan da muke cema community protection guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan rediyo wanda ba daidai bai ba kuma da yawansu ba haka bane ba. Kamar yadda muka saba a rana irin ta yau litinin sarkidu yana nan tafa da shirin ciki da gaskiya wanda zai kawo muku ci gaban shirin da ya gabata a kan zargin da ake yi wa shugaban kungiyar miyatta Allah na jihar Adamawa da karbara da kuma baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar toshiyar baki. To amma dai yanzu sai mun fara da shan labaran duniya tukunna. To assalamu alaikum masu saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na Rasha yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin ukraine yayin da sojojin rasha ke dada dannawa zuwa yamma a cewar janar alexander siski na sojin ukraine jiya lahadi shugaban ukraine ma vladimir zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura karin makaman kare sararin sama samfurin patro cikin gaggawa siski ya ce sojojin ukraine da aka yi wa yawa sun janye zuwa sabbin fagagen daga a yammacin wasu ƙauyuka uku da ke gabashin wurin da ake fafatawa inda rasha ta girke ɗumbin sojojinta a wurare da dama Ƙasar burkina faso jiya lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran ƙasa da ƙasa da dama wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar wannan ya biyo bayan wani al'amari makamancin wannan a makon jiya lokacin da burkina faso ta dakatar da shirye-shiryen muryar amurka da na bbc na wucin gadi bayan da suka yada wani labari inda kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta human rights watch ke zargin sojojin burkina faso ɗin da cin zarafin bul'adama cikin kafafen labaran da aka dakatar a ƙarshen makon akwai jaridar faransa ta le monde quest france da jaridar guardian ta Burtaniya da rediyo Deutsche Welle na Jamus da gidan talabijin na TV5 Mon na Faransa a cewar babbar hukumar kula da sadarwa CSC. Shugaban Amurka Joe Biden da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun yi magana ta wayar tarho jiya Lahadi kan yakin da aka shafe watanni kusan bakwai ana yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas a Gaza. To amma fadar White House bata nuna alamar ana gabda cimma tsagaita wuta ba. wani bayanin fadar white house na cewa shugabannin biyu sun yi nazarin tattaunawar da ake yi ta neman sakin waɗanda aka yi garkuwa da su da kuma tsagaita wuta a gaza nan take an ɗau tsawon watanni ana shirin shiga wata tattaunawa ta tsagaita wuta to amma hatta tattaunawar da ake tsakanin isra'ila da hamas tare da taimakon amurka da masar da qatar ta cije fadar white house ta ce a wata tuntubar netanyahu da ya yi biden ya jaddada matsayar shi da wasu shugabannin kasashe goma sha bakwai cewa hamas ta gaggauta sakin mutane wajen ɗari da ta yi garkuwa da su ta kuma amince a tsagaita wuta amurka dai ta yi ta ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta na tsawon makonni shida akalla madalla Kafin mu kawo muku sashen labaran na biyu, za mu buɗe taskar rahotanninmu wanda zai kai mu jihar Taraban Najeriya wanda ke arewa maso gabashin ƙasar. inda al'ummar garin sinkani da ke karamar hukumar arrokola suka yi gama da wasu mutane da ake zargi masu garkuwa da mutane mutane ne wanda ya kai ga kashe hudu daga cikin mutanen wakilin muryar amurka Kalado Salisu Garba na ɗauke da ci gaban labarin. A Najeriya da 'yan ta'adda da garkuwa da mutane domin neman kuɗin fansa na ci gaba da cin karensu ba babbaka a shiyar arewa maso gabashin ƙasar musamman a jihar Taraba inda 'yan bindigan ke ci gaba da walwalarsu a wasu yankuna na jihar. Koda a baya-bayan nan ma 'yan bindigan sun yi sanadiyar kashe wani basarake mai daraja ta uku sai gashi yanzu kuwa 'yan yankin sansani da ke karamar hukumar ardukwala a jihar taraban su ne suka yi artabu da 'yan bindigan lamarin da ya sanya 'yan garin suka yi ba ta kashi da wasu waɗanda ake zargi 'yan ta'adda ne a yankin sunkani da ke karamar hukumar Umar Ardagwala a jihar Taraban har al'amarin ya yi sanadiyar kashe waɗanda ake zargin su hudu. Wani matashi wadda al'amarin ya faru a idonsa ya koshe damun yadda al'amarin ma ya kasance ta wayar talaho tare da alkawarin cewar ba za a ambaci sunansa ba. Da aka kama su aka kashe ofis ɗin hunta da dare sosai. sai kidnappers din sai suka haɗa group sai suka zo za su kwace wayannan sai ɗaya daga cikin wanda suka kama asalin masu karafun kenan mm. sai dai ya gudu sai aka kashe ɗaya to da suka zo rediyon din wayannan yan kidnappers ɗin su sai aka kashe mutane to ɗaya ɗaya daga cikin cikinsu da ya koma gida zai je ya kwanta sai aka je aka kama shi a gida gari kama shi in rai hargitsi ya tashi sai aka kashe shi aka kona shi da wuta daga ya zama gawa hudu kenan one suspected kidnapper faruwar wannan al'amarin ke da wuya wasu daga cikin mazauna yankin garin sunkani da ke karamar hukumar ardogola jihar taraban sun mini bayani dalla-dalla ta wayan talaho tare da nuni da cewar wannan ba shine karo na farko ba shi ma wanda ya buƙaci da a sake sunarsa gaskiya abu ya faru a sunkani abun mamaki abun takaici amma muna kare gode wa allah a sunkani wannan abu ba shine na farko ba wannan abu an yi shi Allah ya yi ikonsa yau an sake an yi shi domin ba na iya mantuwa shekarun baya da suka wuce an samu yan gari masu hannu a cikin wannan abu su ma ba bar su ba an musu kisa irin waɗannan belle kuma yau an samu mutane da suka tsaya a bayan gari suke hana mu kwanciya suke hana mu yin zaman lafiya sunkani yau Allah ya kawo mana cikin sauki aka san ba aka harbi wasu daga cikin su babu abun da zamu faɗa sai dai mu mun gode to ko mahukuntan karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban suna da masaniyar wannan al'amari tambayar kenan da wa shugaban karamar hukumar Ardokola a jihar Taraban Honorable Ismail Zakari wanda ya ce shi dai yan da a samu su da makamai suka taba ka mutane hudu duk mutumin da aka same shi da makami ba ba zargi a cikin sa na al'amarin ya faru kenan ya faru a wani yanki ne haka na sunkani a cikin garin sunkani yanzu wani hali al'umman wannan yanki ke ciki a sunkani yana zama lafiya ba damuwa komai abin da aka nan bai shafi kowa ba eh, ya shafi wadda aka samu shi da makamai ne su ne kawai shafa. Wani kira kake da shiga al'ummar ka na karamar hukumar Ardokola? Ina kira da al'ummar Ardokola gaba daya ko ji tsoron Allah. Wannan ba shine na farko ba ko na biyu da al'ummar ke dakile ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin nasu. A yayin da nake kokari hada wannan rahoton na yi ta kokari domin jin ta bakin na 'yan sandan jihar Taraban amma hakata bata cimma ruwa ba. Na aikewa kakakin na 'yan sandan jihar Taraban sakon karta kwana ya zuwa lokacin da nake hada wannan rahoton shiru kake ji. Lado Salisu Garba muryar A Amurka daga Jalingo a Najeriya. An gaishe ka Lado. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu ga ibrahim da karashin labaran duniya to aisha tsohon shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta 'yan ra'ayin riƙau da firaministan hungary victor orban idan ya ci zaɓe a watan nuwamba Trump wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar Republican a zaben shekara ta hudu ya yi wannan furicin ne a jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin rikau cpac da aka yi a budapest babban taron 'yan ra'ayin rikau din na cpac ya daɗe da zama mai matukar tasiri a siyasar 'yan ra'ayin rikau a amurka yanzu ya yadu a yammacin duniya ganin wannan ne karo na uku da ake yin shiyar turai na taron na cpac a hungary mai masaukin baki kuma babban mai jawabi firaminista victor orban ya ce 'yan ra'ayin riƙau na da damar kwace mulki a wani babban zaɓe a wannan shekarar sannan ya ce ya ce a sake farfado da martabar amurka a sake farfado da martabar turai sai kayi donald trump sai kun yi 'yan rajin kare diyaucin turai a ƙarshe Ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diflomasiyya sun soki wata doka wadda Majalisar Dokokin ƙasar Iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yaɗawa ba, wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da maɗigo da masu canza jinsinsu. Mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya faɗi a wani bayani cewa dokar da aka kafa jiya Lahadi a ta bakinsa na barazana ga nau'ukan mutanen da suka fi fuskantar hadari a iraki ya kara da cewa za a iya amfani da wannan dokar wajen tauye 'yancin faɗin albarkacin baki da bayyana ainihin yadda ake ya yi gargaɗin cewa wannan dokar za ta hana saka jari daga ƙasashen waje tuni dai gamayyar kamfanonin kasuwanci na ƙasa da ƙasa ta bayyana cewa irin wannan mataki na wariya a iraki zai gurgunta kasuwanci da ci gaban tattalin arzikin kasar a cewar takardar bayanin sakataren harkokin wajen birtaniya david cameron ya yi kira wannan dokar mai hadari da kuma tayar da hankali a gaida ibrahim almasi garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc madalla. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da muryar Amurka ta yi da gwamnonin arewacin Najeriya nan su goma da suka halarci wani taro da cibiyar nazarin zaman lafiya ta Amurka ta yi a birnin Washington DC. Na tattauna da gwamnan zamfara Dr. Dauda Lawal Dare a kan makasudin dakatar da shugaban askarawan zamfara wanda tun farko masana harkokin tsaro suka yi bayani cewa akwai buƙatar a yi taka tsantsan la'akari da irin ƙwarya ƙwaryar horarwar da askarawan suka samu ga abin da yake cewa. Mun samu matsala da shi kan shugaban wannan da muke cema community protection guard wa'anda na nada bisa ga kan irin wasu kalamu da ya zo ya yi a gidan rediyo wanda ba daidai bane ba kuma da yawan su ba haka bane ba shi sakataren gwamnati ya ga cewa bai kamata a ce kana ma'aikaci ba ka zo ka yi irin wannan kalami ballantana ma in ba ka da wata hujja abubuwan da yake magana da yawan su mun riga mun yi me zai sa zai zo yana irin wannan yi magana akan cewa ba a ba su kuɗaɗe ba a local government wanda yake ni kuma na san cewa ina saudiya kwamishinan tsaro ya aika mun da takarda kuma na sa hannu akan cewa a ba kowane karama hukuma kudade na kula da motoci da makamantansu amma baka gani ko an samu irin matsalar nan da ake samu a najeriya cewa an yi aike dan aike bai idda ba a haka ba zai yi ba kuma inda shi kan shi yan dota bai kyauta ba ina tare da shi a kauran na mauda kuma mun gaisa inda akwai irin matsala sai ce gwamna ina son ganin ka ko kuma a lokacin ma zai iya gaya min cewa ga irin matsalolin da ke fuskanta wato abin da mutane ba su sani ba shine muna cikin wani hali ne na kaka zami kafin ma a bari mu yi wannan community protection guard mun wahala kafin a bari mu sai bindigogi ni na san wahalar da na yi saboda haka irin na uban ba wai ko da shi zaka zo ka faɗa ma al'umma irin matsalolin da ciki ba abinda za ka yi kawai kai dai ka yi abinda za ka yi ka tabbatar da cewa ka sha wannan matsala ba ma wai sai ka gaya ma al'umma ba ana ba shugaba ai mai uzuri kuma a tambaye shi aji abu ne wanda ni ne fa na tunanin cewa bari in zo in yi wannan don kare al'umma kudaden da muka kashe kadai na trenin mutanen nan da albashin da bindigogin da muka saya biliyoyi ne ba ba abin wasa ba wani irin sauyi ko kuma akwai wa'adi da zaka iya bayarwa domin mutane su ga sakamakon wannan taro da aka halarta matsalar tsaro kin sani ba za ka iya bada wa'adi ba dan da za a iya bada wa'adi da zan iya gaya miki cewa cikin kwana biyu da na zama gwamna da na riga na gama wannan matsala amma abu ne wanda yana yana lokaci abu ne sai ka yi zurfin tunani abu ne sai ka samu taimako sauraka abin da zan iya cewa ni na san tsakanin da Allah maganar tsaro yana zuciyata kusan shine babban matsala ta sama da shekaru goma zamfara take fama da matsalar tsaro kuma kana tsare da wannan kafin ka yi. tsaya takara wani irin shiri kai don tunkarar matsalar tsaron wato na farko kamar yadda ka sani tun kafin in nemi gwamnan nan na san cewa kuma har ga Allah da na shigo din na yi abubuwan da zan iya yin ba bakin karfi na don in tabbatar cewa na kawo zaman lafiya a zamfara kamar yadda kika sani na dai ban da soja ban da dan sanda ban da civil defense sai yadda gwamnatin tarayya ce da ni saboda haka ina nan ina bin su sawu da kafa don mu samu fahimta don su taimaka mana su ba mu sojoji su ba mu 'yan sanda su ba mu makamai da sauran na'urori wanda za mu iya shan kan wannan matsala ta tsaro da muke fama da shi. Gwamna Dauda Lawar dare kenan yayin wuta tattaunawa da muryar Amurka. Kada dai a sha'afa sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a duk sa'ad da ake so za a iya zuwa shafinmu na yanar gizo a www.voahausa.com sannan ana iya bibiyan mu a shafukan mu na sada zumunta kamar Facebook, X da Instagram domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Yanzu kuma lokaci ne da Sarfilu zai gabatar muna da shirin mu na gaba. Assalamu alaikum. Masu sauraro barkan mu da shirin ciki da gaskiya da har kullum kan bukarin take haƙƙin ɗan adam. A yau za mu ɗaura kan batun zargin da ake yi shugaban ƙungiyar miyar ta Allah na jihar Adamawa na karɓa da baiwa kwamishinan 'yan sandan jihar Taushiyar Baki. Ku biyo mu cikin shirin sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro har yanzu shirin yana jihar Adamawa inda muke duba yadda tsaye tsegumi ya janyo kama shugaban kungiyar mai Allah na jihar Alhaji Ja'oji Isa. Tun farko dai labari ne ya fito daga fadar hakimin Belal ɗan lawan ɗin Muba Alhaji Abubakar Murtala cewa Ja'oji na amsan na goro daga hannun barayi daji yana kai wa kwamishinan 'yan sanda na jihar. Wannan labari ya kai ga kama Ja'oji. har kuma aka buɗe bincike don tantance gaskiya da aka santa. rundunar da ta kama ja'oji don gudanar da bincike da zumman ta kwamishina daga zargin kamar yadda a makon da ya gabata idan watakila mai sauraro na biye da shirin hakimin belal alhaji abubakar murtala ya tabbatar da cewa wannan batu ba gaskiya ba ne. babu wanda ya kawo maganar kwamishinan 'yan sanda a cikin wannan al'amarin malam lado ta maganar cewa yana karɓar kudade don ya ba kwamishinan 'yan sanda an faɗe shi da kawai an yi taro ne kawai ah, ya sani na kasan akwai abubuwa da suka taso na maganar eh, mutane mu fulani da kuma wantar vigilante da aka samu yar matsala aka ɗauko su aka zo su aka kawo su a nan mutum muka ɗauki su muka ba su su mutane masu al'adama matsayin su na shugabannin fulani amma na maganar wai an ba da kuɗi ga shama ne ko don ya zai ba da da kwamishinan yan sanda wannan ba daidai ba ne to wannan shi ne gaskiyar al'amari a ce wani ya ba da kuɗi ga don ya kawo kwamishinan yan sanda babu sun kwamishinan yan sanda don a tabbatar da wannan maganan an haɗa mu da ni a matsayin na shugaban eh, shi ya ke janar su mutane mabba mai kyama din an zauna an kofa fahimci juna ba haka ba ne ka je da maganin. yanzu haka ana ta yama hazo hankula sun tashi tsakanin magoya bayan shi shugaban wannan kungiya ah, alhaji jawoji isa kan cewa ai an riga an lafta mai kashin kaji wani kira kake gare su su kuma domin ganin yanzu su mai da hankali a natsu a gane inda matsalar take cewa wani alamari ba haka bane to shi ba da lazo shi harkar rayuwa ta duniya da kuma shugabanci dama haka ta da dole akan aikin kan da matsayin ka na shugaba babu irin abin da ba a iya faɗa a kanka ba sai ya kawo kuma dole ka dauke shi na maganin yana shaman ko shugaban kulani ko shugaban magwan na adama an faɗi abu a kansa ba ba tilas ne ka ce ya ɗauka ko kuma bai ɗauka ba ko ba haka ba sarki ko shugaban ƙasa ba bai wuce ba a ga shi faɗa ba a kan social media ana faɗan maganganu akan mutane wanda ba daidai ba ko ba haka ba in ka kasance shugaba dole ne ko na iya faruwa a kanka wanda kuma matsayin ka na shugaba sai ka ɗauke shi ni dai a iya sani na shi shugaban kula eh, ko makon na adama mutum ne wanda muka ɗauki kan samu na ƙasar da muka ba ce wannan zan iya faɗa. wani shawara kake da shi ga al'umma duba da cewa irin waɗannan shatifaɗi da ake ta yi abubuwa ne wanda suke tada hazo wasu lokutan ma suna kai ga baiwa hamata iska musamman ga ga shugabannin ƙungiyoyi duba da cewa ku kuke jan ragamar shugabanci a matsakin gargajiya a jiha. Ko na Lado da farko dai zai dauki wannan dama da bawa jama'a hakuri mutane sai hakuri su kwantar da hankali shugabanci ya gaji aka dama dole ne haka ya faru dole sai an haɗa kai an haɗa eh, hankula guri guda an zauna an tattauna an kuma fahimci juna an kuma samu bakin zaren al'amari wannan shine shugabanci ina kira ga jama'a jama'a kasa kowa da kowa kowa zai kwantar da hankali wannan shi ne kira da gani da jama'a mu gaba daya Kamar yadda aka ji hakimin Belal ya karyata wannan labari tare da neman afuwa daga ja'oji. Duk da haka, lauyan ta Allah barista Abubakar Kolo ya ce za su shigar da hakimin kara don neman diyyar bata suna. yawa suna na barisa abubakar zubairu Kolone. da gaskiya a matsayina ni ne legal advisor na miyati allah kuma ni ne lawyer shi chairman na miyati allah alhaji jiya misali karfe goma sha biyu sai aka kira ni a sib akan cewa ai da na aka kira ni zuwa na can sai aka nuna mini post da eh, eh, akan maganan defamation of character akan maganan shi sarkin belel hakimin belel ya faɗa akan chairman cewa shi chairman yana karɓar kuɗi a hannun a mutane especially in ishu ya kawo kamar game da irin su shari'ar na kidnapping da sabu yana karɓar kuɗaɗe yana kawo commissioner of police na adamawa state da aka nuna min wannan tangor kuma a wancan lokaci chairman din yana zaune amma sai na ni loya sai na tambayi ciyaman ga zargin da ake zargin ka akan a sai ni loyan ka ga min gaskiya abin da yake faruwa wallahi ya ga min gaskiya akan cewa shi ciyaman na miyatti Allah bai taba yayi wannan abu ba bai taba ya je ya samu commissioner of police ya ce masa ga shi na kawo maka abu bai taba ba shi aikinsa da yake yi in an zo akwai yadda zai a yi a akan wani ishu ya shiga ya yi in ya kama barawo ya kama kidnapper ya kama duk wanda ya aikata laifi awa daya mutum ba zai a hannunsa ba zai tura ma police wannan kan haka aikin sa yake wannan duka kuma mun shaida haka to daga baya da muka samu labarin cewa a shi hakimin belel din ne ya sa aka kama waɗansu mutane wanda yana tuman su ko su barayi ko su ko irin dai yana tuman su ya sa aka kama su ya sa yaron gidansa suka diki waɗancan mutane har ɗayan ya rasu amma barisa mhm. eh, yanzu misali shi hakimin belal bayan kun je gabarin kwamishinan yan sanda eh. ya yarda ya zo gaban kwamishinan 'yan sanda ko bai zo ba. Yawwa da jiya kwamishinan of police ya faɗa cewa lallai laraba hakimin bele zai zo muka to muka duka muka jira zuwansa don shi ne ainihin wanda ya haddasa wannan abu mu a bakin sa ya zo kuma mu ba abun da ya ba mamaki ya zo ya ce shi yana neman gafara abun ciyaman na ti Allah ya yafe masa ya yi kuskure ya yi karya da ciyaman ya gama na muka ce ai a matsayin mu lauyoyi don in ka bata mutum suna don ka ce masa kawai ka yafe ba haka bane jaridan da ya hira akan cewa shi ciyaman yana karɓar kuɗi a madadin sunan da a madadin kwamishina yana kai masa ya kira 'yan jaridun ya yi musu su bayani cewa maganganun da na yi akan ciyaman cewa ga ayyukan ayyukan da yake in nan karya ne kuma ina nema ya yafe mini haka ne ya kamata a yi amma shi ya tsaya akan cewa za mu haɗo karfe biyu da shi ya zo ya gaya muku ko yan jaridu cewa bayanin da ya yi ma yan jaridu cewa ga aikin ciyaman ja ojinan kare ya iya zo to shine yanzu mu muna nema za mu san ciyaman ya neman hakkinsa kuma dole ne mu je kotu mu je mu mu je kotu ya zo ya gaya mana ina ya samu labarin nan ko kuma ya zo ya nema gafara kotu ya sashi ya yi abin da muka nema ya yi dama shine abin da ya kamata a yi. To idan muka sake leƙa ga shugaban kungiyar mai Allah Ja'oji Isa ya ba mu labarin abin da ya faru a gaban kwamishinan 'yan sanda da kuma buƙatar da suka bayyana. To yanzu su sun gamsu da zuwa su zo su rubutan zai je ya sake janye kalamansa ko dai da kuka tashi a gaban kwamishinan 'yan sanda magana da ta su ce da haka kenan koya abun da ya faɗa gaban kwamishina dan sanda ya gamsu yace zai za su je su rubuta su nuna duniya abun da suka faɗa ba haka bane mun gangaro mun dawo gaban PPR Nguroje ya ya nana ta cewa shi zai faɗa zai nuna duniya abun da suka yi da ba haka bane abun da suka yi da kuskure ne na shato to su yi gani su yi kuma duniya ya gani. To yanzu eh, tunda kuka rabu a ofishin eh, 'yan sanda musamman gaban shi kwamishina ya sake tuntubar ka a ina za ku yi wannan zamar me za ku yi a gurin zamar ko dai har yanzu ba a yi komai ba. Yanzu dai ba a yi komai da dama ya ce mana za mu zo mu za. Wannan sha shi tun da zaman da dan jaridu ne da dan jarida za a yi zaman ba sai zo ba na ce to shi kenan mu kuma dole mu nuna duniya shi ma duk gunda yake yake aje a nemo shi ya faɗa ma duniya shi fa abun da suka faɗa din nan ƙarya ne don ko kai babba ne in kai ƙarya ka fito ka ce ƙarya ne sannan duniya eh, ya yadda lalle ka faɗi da jiya ga abu da ka faɗa yau ka fito ka sha ƙarya ne in ba haka ba mu ba za mu yadda ba idan ina gode Allah ina gode annabi Allah ina gode shi nan polin na Adama Zidak don abun da yasa sa ya yi gaskiya ya nuna shi mai gaskiya ne duk ya yi bincike da kanci ya tabbata wannan abu ƙarya ne to abun da nake faɗa don Allah in ma ka tubi mutum to ka bi ka bincika ka tabbata wannan abu yayi ne ko bai yi ba bai kamata ba in ka in ka yi abun nan da ka kawai ka fito da wani kalma wanda ba ba shi bane wannan ba daidai bane don Allah ina rogo shi kuma ina goda shi kuma shi nan polis har ga Allah don yayi tsakaninsa da Allah kuma yayi gaskiya don yau da aka ga shi sai hakimin din ya fi Fito ya ce wallahi ba haka ba ne gaban kwamishinan polis. Ina goda Allah ina goda annabi Allah ina goda gaban kwamishinan polis ni kuma ina nan. In akwai wanda na karbi naira goma sa ya fito ya gaya mai wane ka karbi naira goma na. Wallahi ni za mu yi magana da shi wanda ya faɗa din kuma ba za mu yadda ba ba za mu amince ba don ya bata mana suna. Yanzu ya nuna duniya shi abun da ya faɗa yake faɗa ƙarya ne ko shi waye ne ya faɗa ƙarya ne. me za ka gaya wa ma magoya bayan ka musamman 'ya'yan wannan kungiya da me yace Allah duba da cewa wani al'abari kusan ma zai shafi kungiyan ku a matsayin ka na shugabanta na jiha. abun da zan gaya musu ko waya kwandan da hankalinsa ya yi haƙuri wannan abu ƙarya ne. wannan ba gaskiya ba ne da rana daya ta abun ya fito ya nuna ƙarya ne sun faɗa ƙarya ne gaban kwamishinan polis ya zo ya faɗa ƙarya ne da Allah kowa ya yi haƙuri duk abun da yake ya ji abun da suka ji su yi haƙuri. masu raro. kun dai ji abin da ya faru har ya kai ga haifar da sakamako irin wanda ba a bukata za mu koma gefe domin jin yadda wannan takaddama za ta haifar don sake dawowa don sanar da ku masu sauraro yanzu a madadin wakilinmu na jihar Adama salisu garba lado ya taimaka wajen muku wannan shirin ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya an gaishe da sarfi yanzu Kafin mu yi sallama da ku ga Ibrahim ya sake dawowa da labarai amma wannan karan a takaice. To a takaicen sojojin Ukraine waɗanda ba su kai na rasha yawa ba na ta janyewa daga fagagen daga a gabashin Ukraine yayin da sojojin rasha ke daɗa dannawa zuwa yamma a cewar janar Alexander Siski na sojin Ukraine jiya Lahadi. shugaban ukraine ma volodymyr zelensky ya sake kokawa ga abokan arziki da su tura karin makaman kare sararin sama samfurin patro cikin gaggawa kasar burkina faso jiya lahadi ta sake dakatar da wasu kafafen yada labaran kasa da kasa da dama wasu ma har sai yadda hali ya yi saboda salon da suka bi wajen bayar da wani rahoto mai zargin sojojin kasar da karkashe mutane ba bisa ka'ida ba a cewar hukumar kula da harkokin sadarwar kasar tsohon shugaban amurka donald trump ya ce a shirye yake ya sake kulla wata alaka ta ra'ayin rikau da firaministan hungary victor orban idan ya ci zaɓe a watan nuwamba trump wanda ake ganin shi zai zama ɗan takarar shugaban ƙasa na jama'iyyar republican a zaben shekara ta 2024 ya yi wannan furucin ne a wani jawabinsa ga babban taron 'yan ra'ayin rikau cpac da aka yi a budapest ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam da jami'an diplomasiyya sun soki wata doka wadda majalisar dokokin ƙasar iraki ta kafa a ƙarshen mako ba tare da yadawa ba wadda ta tanaji hukuncin fursuna mai tsanani ga 'yan luwaɗi da